أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد za mu tashi darasi na 48 a cikin karatunmu na nasarul wurud ala marafi su'ud a yau 27 ga watan jumadal akhir hijira ta 1441 wadda ta yi daidai da 22 ga watan biyu shekara ta 2020 ta miladiya za mu tashi baiti na 248 har yanzu muna cikin mabahitul amr al'amr na'am wannan mafadin yana da tsawo sosai a cikin mabahitul lugha na usulul fiqh na'am bismillah alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فيقول المسلم رحمه rahimahullah والأرجم القدر الذي اشتركوا فيه وقيل إنه مشترك نعم <clears throat> والأرجح القدر الذي يشترك فيه وقيل إنه مشترك <clears throat> آه، يجئ والأرجح أبن ديك شيني ما في رنجاي أكان شن مسألة الأمر هل يفيد الفور أو يفيد التراخي to abinda yake rajihi alƙadarun labi yushtaraku fihi shine gwargwadon abinda aka yi ishtiraki a kansa wato akwai alƙadarun mushtarar tsakanin alfauriya wata rafi to wannan alƙadarun mushtarak shine abinda al'amuru yake nuna ba tare da yanke kan cewa lilfawar ba ko kuma littarafi bal alƙadarun mushtarak shine iƙa'ul fi'il um, wakila a wani ƙaunin kuma innahu mushtarak aka ce a'a shi al'ar shi dullo ala alfauriya wa yadullu ala tarafi saboda haka ya zama to mushtarak saboda haka kafin ka ayyana wanne ne sai ka samu murajjih dole sai da dalili amma biduni dalil fa huwa lafzun mushtarak kaga ya zama to mujmal yana bukatar bayani eh, a cikin mas'alar kaga kauli na nawa kenan kauli na A'a, kaga ka ce lilfaur littarahi lilkadirin mushtarak ko kuma mushtarak ne mm. wakila lilfauri awil azumi ƙauli na biyar shi ne aka ce shi al'amur lilfaur awil azumi wato yana abin da yake fa'ida a yi abin wato a gaggauta aikata shi ko a yi azama a kan za yi ko da ba a yi ba a lokacin ya zamanto akwai azama a kan za yi wa in taqul bi takrarin fa qad zukil in kuma kai magana akan cewa al'amru ya dullu ala takrar yana nuni akan maimaita aiki ba wai marra wahida ba idan aka ce kai abu in kai sau ɗaya, ka wadatar ko kuwa wannan umarnin yana bukatar takrar sai kai ta yin sa ba sai kuma kowace an sake sabunta maka umarnin ba wannan umarnin na farko ya wadatar to in ka ce al'amru ya takrar for fawif'un qad zukin to an samu daidaituwa a cikin wayannan akwal din gabaki ɗaya guda biyar din <laughs> na'am yani ok ni hanna je baiti na biyun mana shiga na biyun saboda yana da alaka da na wannan din eh don da muka zauna ina karanta abinda wannan sheikh rahmatullahi alaihi sheikh muhammadul al-mukhtar yayi sai nake na'am يعني أن الأرجاح في الموضوع له فعل الأمر cewa abin da yake mafi rinjaye akan abin da aka sanya fi'ilul amru domin sa shewa shine wato gwargwado da aka yi tarayya a cikin sa saboda gudun a samu al-ishtirak wal majaz domin kowannen su khilaful asl al-ishtirak khilaful asl domin a ce an yi magana an kawo maka abu guda ɗaya a maya da ma'ana guda biyu wannan ba shine asalin magana ba haka zalika ai magana maimakon haƙiƙa a kawo maka majaz wannan khilaful asl hmm? to saboda gudun al-ishtirak da gudun al-majaz sai aka rinjayar da kan cewa al-qadrul mushtarak gurgudu wanda ake tarayya a cikin sa shi al'amuru yake ba da fa'ida akan sa aka ajiye shi na'am to ga zai mana tarifin me al-qadrul mushtarak wannan gurgudun da ake tarayya a kansa yace shine neman abin da aka yi umarnin da shi talabul mahiya neman wannan abin ba tare da fuska bujira ga wato lokacin yinsa ba ko cikin gaggawa ne ko cikin jinkiri kawai an ce kai aiki yanzu yanzu ake so ko ko za a jinkirta wannan kuma wani abu ne daban kawai abin da ake nema almahiya bin ghairi ta'arrudin lil waqt <laughs> saboda in kana neman dalala akan alfauriya ko akan attarahi sai ka je ka nemo daga wani dalili ba daga sigatul amr ba na'am kauli na uku shine yace innahu mushtarakun bainal fawri wa tarahi shi al'amur lafazin an ajiye shi ne an yi mushtarak ne yayi ishraki yayi tarayya a cikin alfawar tarafi gaggawa da jinkiri ويدل على كل واحد منهما haƙiƙatan saboda ka dalalarsa akan kowanne daga cikin guda biyu ɗin alfauriya wa tarahi haƙiƙa ne ba majaz ba to wanne ne ba wanne ne ba sai ka nemo dalili fil domin ya zamanto an samu bayan tunda shi kamar yadda muka gani kuma za mu sake ganin sa al ishtirak nau'un min al ijmal duk abin da aka samu ishtirak a cikinsa to abu ne wanda yake an tattara ma'anarsa ba a bayyana ba na'am تقول بتكرار فوفق فوفق وفق كو وفق وفق دي وفق وفق دي دي ko kuma a shakil din ni yi mun wifkun kuma ina ganin wifq ai shine masdarin ko wafiƙa wifqu eh yanzu da na shek ahmad duniya zai kawo maka baiti a kai shahid zai kawo maka na baiti kawai daga maganar larabawa <laughs> Allah zai masa rahama الوفاق والموافقة والتوافق وافقه وفقه والوفق من الموافقة بين الشيئين كالالتهام حلوبته وفق عياله أي لها لبن قدر كفايتهم la fadla fihi nan shi ya kawo shi bilfat. eh al wafqu min al muwafaqa bain al shay'ain to mu dauki maganar mai muktar siha fa wafqu to ni na wifqun ne abin nan zai zai iya zuwa hannu ba eh, abin nan ah, abin nan feruza ba di kana can ko القاموس المحيط يعني نعم من فدا يعني yana nufi kuma an shi al'amur an ajiye shi ne akan ɗayan abubuwan guda biyu ko gaggautawa ko kuma azama akan za a ah, to al'azmu yin azama yana nuni akan gaggauta akan gabatarwa ko kuma wato yana nuni akan badali na aiki kamar yadda ya gabata a kariban babu lamiyatul af'al anya lamiyatul af'al ba zai kawo maka ba ai tasarif din lamiya ba su tasarifin yawanci na af'al ne bai kai na ba na tsammani a shi dai alkamus shi ne babu? Mhm. na'am? Eh, masdar ɗin muke so وفق نيكو وفقه وفيك وفيك الأمر كان صوابا موافقا للمراد ومصدره مصدره وانا اكيد من الموافقة بين الشيئين كالالتحام وفق عياله أي لبنها قدر كفايتهم لا فضل فيه كما في الصحاح وقيل قدر ما يقوتهم قال الرائي أما الفقير الذي كانت حلوبته وفق العيال فلم يترك له سبد إيه. وانا نابغة نيكو أما الفقير الذي كانت حلوبته وفق العيال فلم يترك له سمد سبد taituka liwaf il'am. shi kenan mu ci gaba waf kudin mu tafi a kudin wafi ka hatta yazinuhu na'am fa a'a fa wafqun qad zukin wato a taufik daidaituwar akwal din kadu olim o wafqul iyali kifayatuhu kifayatul iyali eh eh almuwafaqa wal mutabaqa eh to ai shine ai ma'anar da ne ga ga ga bukatarsa ga abin da ya samu an samu tawafuki ne <laughs> an samu mutabaka tsakanin bukatar iyalin da abin da yake da shi a hannunsa <laughs> idan bukatar tafi abin da aka samu kaga kenan ya zamanto fakirin sosai kenan hmm. Hmm. ai ka gani amma faqirul ladhi kanat halubatuhu wafqal iyali hmm. akuyarsa da yake tatsan nonanta daidai abin da zai da iyalin da suke bukata falam yutrak lahu sabadu bata bar masa wani saura ba na madarar وتفقوا أي صادفته موافقة وهو من التوفيق وقول الناظم نعم وقول الناظم فتن الناظم وإن قل بتكرار ووفق الأبزك نعم يعني yana nufin ina zuwa fa wala ga ga falmuradu biyu jatul akal ala wiski a hakami shari'a ga ga wannan fa yana buƙatar gaskiya a tsaya abinci ka kashe eh, don ta zo ga ta zo da wiski din kuma dubo mana lamiya din akwai ta ne anan sai ku dubo amma dai na san tasariful af'al kawai ke kawo amma dai wa din tar a ah, mu ci gaba na'am wa qaulun nazim idan kuma muka idan yi riko da cewa al'amur yaktabi at-takrar yana hukunta wato ah, maimaituwar aiki to fa waqqun daidaituwa na magana qad zukin shine an san shi na'am wato a bisa maganar cewa al'amru yana hukunta yana tabbatar da wato a takrar maimaituwa kama yadda zai zo nan kusa in Allah ya so don haka in dai a haka ne to ittifaki akan kasancewa al'amru ya dullo alalfauriya zai zama to sananne ne a wajen malaman usul kasancewar al'amur an ajiye shi ne ga gaggautawa ko azama akan yin aiki to shi ne ƙaunin alƙadi abubakar al da kuma abulwalid Albaji a cikin lokacin sallah wanda yake almuwassa an yalwata shi haka suka faɗa wato a cikin wannan matsalar cewa idan aka ce a yi sallah to al'amru ya tabil faur a al ko dai kai sallar yanzu ko kuma kai azama a kan cewar za ka yi kafin lokaci ya fita hmm. na'am na'am azama a zuciya ko ko sai kai a azama a zuciya hmm, al-azm hmm, me yace wafiƙa a ai wafiƙa fi'ilin ne wif'un ne ko waf'un ya eh, gashi nan eh, ka haddace lafiya ne eh, wa afridil kasra fi ma min warit wa wali warim warita wa mikta ma wa fikta hula <laughs> wai latarki malaminmu ne malam sunusi mutumin agadas ne amma a madina yake a wajensa ne lamiya shine wata ran yaje ya samu wani irin larabawan larabawan kauye din nan sai ke kawo masa irin wa'annan baitukan na lamiya yace ka san wannan larabci ne ko ba larabci ne ce haza hada kalam senegal kamar wannan nan wa afrijil kasra fi ma min warith wa wali warim wari'ta wa miqta ma wa fiqta hula <laughs> to ga gani yace wa afrijil kasra fi ma min warith amma wajen wajen wajen abin nan a afrijil kasar ala shudud fil mudari don kiyasin ya zaman to in ka ce wafiƙa ya zaman ya fiƙu to wannan ala shudud wahiya tamaniya السادس وفق يقال وفق الفرس يفق إذا حسن كذا kalahu بدر الدين malik tabi'an تابعا لوالده في شرح التسهيل رحمه الله قال الشارع ولم يذكر ذلك في الصحاح ولا في القاموس وإنما قال وفقت وفقت أمرك تفقه بالكسر فيهما إذا صادفته موافقا ya bai faɗi shi ne bai faɗi masdarin ba ai shi ne dama ai abin da take yadda ka kawo batun lamiya na ce ina san lamiya yawanci tasrifinsa bai shiga cikin musadir ba da al'asma ya tsaya ne akan siyagul fi'l na'am to mun gaba eh na'am wa halli shin al'amr idan ya zo ga marra ɗaya yake nufi idan in aka ce maka kai abu to in kai sau ɗaya shikenan ka wadata wannan eh, ya wadata au itlaqin ko kuma an sake shi ne ba kaidi jala wanda yake ya bayyana awi takarruri ko kuma littakarrur ko kuma shi amur yana nuni akan maimaitawa ikhtilafu man khala wannan sabani ne na waɗanda suka gabata na daga malamai na'am wato yana nufin yana nufi a nan cewa mazhabar malaman malikiya annasila al-amri mawdu'un lid al-marrati al-wahida cewa shi fi'il amur an ajiye shi ne domin ya nuni akan yin aiki sau ɗaya Hakanan huwa mazhabul kasiri min al ma yake shine matabar da yawa daga cikin shafi'iyya hanafiya da shafi'iyya domin ita marra yi sau ɗaya shine abin da yake ake da yaqini akai amma abin da yake sama da marra ɗaya wannan muna shakka ko in aka ce ya abu in kai sau daya bil yaqin ka aikata umarni kari akan wannan kuma yana wannan ba ba ne bane ta yiwu kan cewa da wannan amur din ake nufin kara ta yiwu kuma sai da akwai wani wannan kun ga dalilin istishab suke na'am cewa al yaqin shine kan cewa in kai sau daya shikenan na'am waɗansu malamai kuma suka ce shi amur an ajiye shi ne ga mahiya ba tare da kaidi ba ba ya yi nuni a kan maimai ranko maimaituwa ba ko yi sau ɗaya wannan a kan wato masu tabbatar da masail na ilimi suke a kai daga cikin malaman maliki abu amri bin alhaji bai zaɓe shi da kuma imamul haramain a cikin shafi'iyya to a kan wannan don haka yi sau ɗaya darura ne wanda kuma diyayi wanda yi wannan marar guda daya mumtafil ya aiwatar da umarni domin almahiya ba ta samuwa da akalla min marra da abin da yake kasa da marra sai a ɗauke shi a kan wannan mahiyar saboda ta har kasancewar ita ce larura ba wai don cewa ita ce abin da yake nuni a kai ba cewa kawai saboda ba wai almarra din ita ce madlolul amr ba a'a abin da marra take nunawa samar da mahiya in kuma ta samu shikenan laruratan ta samu na'am hujjar wannan maganar cewa al'amur ya zo a cikin shari'a littakrar ga maimaituwar aiki kama a cikin as khams wa aqimus sala kaga wannan mustamir ne in aka ce ba za a ce dan mutum yayi sallah sau ɗaya ba shikenan ya wadatar kuma ya zo lilmarra yi sau ɗaya kamar hajji to hajji za a iya cewa ai akwai a fi kulli amin ya rasulallah za a iya cewa wannan hadisin karina ce amma kaga shi kansa kasancewar ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam awana ya nuna kan cewa mafuminsa sa a wajen luga littakirar ne ta amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ya bayyana masa kan cewa a'a lil lil marra alwahida Wasu salatu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da yin salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wallazi na amanu sallu alaihi wasallimu taslima to wannan kaga sun ijma'i akan cewar wajibi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam marratan fil umr eh, shine wajibi marratan fil umr hmm, hmm. na'am wal aslu adam majaz kuma asali shine babu majaz wal ishtirak babu ishtirak فوجب جعله حقيقة في القدر المشترك بينهما sai a san don haka sai ya zama ya wajaba a sanya shi hakika a cikin gwargwado wanda aka yi tarayya tsakanin su shine asalin asalin aikin abinda ake nufi kenan na'am wa qala ba'dhum wa qala ba'dhum sashin malamai kuma yace abinda yake bayar da fa'ida shine maimaituwar aiki wannan shine abin da shi annazim yake nufi da faɗin sa awi takarruri ko kuma maimaituwa a cikin nashrul bunud ya ce ibn al-qassar ya yi istikra'in wannan daga zancen malik wato ya bibi maganganun malik ya gano cewa a cikin maganganun malik al'amru littakrar kaga irin wannan iska din kenan wato Allah ji kan Sheikh Hamad Sheikh Hamad al-Ansari lokacin babu ab ba ab idan ya tuna akwai matsala a cikin Fathul Bari haka zai dauki Fathul Bari din nan ya bi shi juz'i 13 ne yana bin sa har sai ya gano inda matsalar take <laughs> wallahi haka haka haka malamin mu Sheikh Matar da yake shine ya koya musu Sheikh Hamad haka ya ga mana yace yake yi to wannan kamar irin wannan istiqra ne kawai ya bi maganganun malik akan wannan ya gano al'amur littakrar shine yanzu za ka ga mutum ya dauki yayi doktora guda ɗaya in ma wai hazikin ɗalibi kenan wanda zai ce zai dauki mudawwana ya bibiye ta ya ga mas'alar a mas'alar saddu dara'i maganganun malik akan saddu dara'i daga fatoyinsa a cikin mudawwana sai a ba shi digiri kato doctorate akan wannan abinda matsala ce wani malami zai dauke ta ya kwana da yi bacci ba sai ya gama ya gano ta ya istikra to a cikin waɗannan masail ɗin to wanda za ka ga a cikin kowace matsala sai ya ɗauki littafi ya yi wannan to mu cikin littafan nan da suke wani littafi ne mutum za ga ya ɗauka ya karance shi min awwalihi ila akhiri ya ba fahimci ballantana wai ka ce ka karanta shi min awalihi ila akhirihi akan matsala daya kake duba ka gani kai ba hafin to ka gani saboda haka tasbihin su kenan eh idan jiji ne tasbihin su yayin <laughs> nafilar su yin wannan kuma yin wannan kamar nafilar dare <laughs> na'am لكن مالكا خالفه أصحابه في ذلك سيدي مالك ما لما ما تخبص السنصاب أشاء وانا السنصاب أدش ضد أن تبت رأي مالك هنا أما ما لما ما تخبص السنصاب أمسا أو عند يستقر عليه المذهب شيني للمرة الواحدة شيني مذهب بذاك سامو تكرار با بذاك شيء تبت تكرار بسيدي دليلي خارج عن صيغة الأمر da sigatul am dullo alal marra na'am to hujjar mu'an da suka suka ce al'amru yaktabi takrar da a ce bai zamanto littakrar ba game da annasku da zuwan annask shafewar hukunci akan amur din da zai hannu bayan yin aiki ah, domin aka riga aka yi aiki in aka riga aka yi aiki an gama ko saboda aka daya za a yi nasa kuma babu babu majal ga nasa eh, aikin gama ya gama shi ne ba eh. eh. hmm. sa wannan aksiru wannan daban ne shi ai abin da suke nufi da cewa umarnin da aka ya ayyuha allazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima wannan al'amur hal yaktabi takrar ko idan mutum yayi salati sau daya shikenan na'am ai su abin da suke faɗa shine kan cewar babu wani dalili a cikin aya da ya nuna takrar amma ita kanta ta sallo alaihi ba ya tafi takrar ba shi abin da suke faɗa kamar yadda aka ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikum siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum ayyaman ma'dudat aka fasara da shahrur ramadan yanzu in shahar ramadan in kai azumi sau ɗaya shikenan ko kowane shiyo shahar ramadan ne zo za ka yi takrar akan wannan hmm? in yanayin ya samu yanzu to wanda ya sau daya ba ya yi ba? in wani ramadan din ya zo sai in wani ramadan din ya zo da me za a yi da me zai yi da wancan umarnin sai a sake maimaita masa to bar da mu karanta mu ji mu ji na'am kuma har wa yau maimaitawa shine mafi mafi galaba haka Sheikh Abdullah yace a cikin nashirul bunu faɗinsa da yace awi takarruri bil jarri afan ala marra da yake cewa lil marrati wahalli marratin atfi akan wa marratin auli takarruri na'am ikhtilafu man khala da ya faɗa mubtada shine khabaruhu labarinsa mahzu takdirinsa a cikinsa akwai sabanin waɗanda suka wuce ai wanda suka wuce daga malaman usul a أو التكرر إذا ما علق بشرط أو بصفة تحقق نعم التكرر أو التكرر كوكما شيء التكرر برمو كرنتا شي daga nan ko kuma wato al'amr ko kuma at-takarrur din da ake magana ta haƙaƙa yana tabbata ne idan ma ulliqa idan aka rataye umarnin bi shartin da sharadi aw bi sifatin ko da sifa to ya dullu ala takrar idan ullika in aka kayyade shi ne wanda kake fada da sharaɗi ko da sifa hmm? eh? sifar umar eh idan umar nan aka rataya aka kayyade shi da sifa ko aka kayyade shi da wani sharaɗi to a takarrur ya ta zai tabbata eh to za a iya ɗauka haka kuma ma da kuma ma wani ma da na salawatul habs aka ce a kai misratul hidulu kisham na'am التكرر مبتدا نعم تحقق تحقق بالبناء للفاعل با تحقق بني تحقق فعليني ايه تحقق الف للاطلاق ايه واتو التكرر تكرري ميميتاوا تحقق يا تبتا اذا ما علق نعم نعم بمعنى حصلت حقيقته معناه واتو حقيقه wato at-takarrur ya samu shi ullika dinnan mabniyun lil majhul da na'ibinsa shine da meru fi'il al-amr ai idza ma ullika fi'il al-amr bi shartin na'am ma'ana cewa malik da jumhurin wato da ilahirin malaman mazhabarsa da kuma malaman shafi'iya sun ce shi al'amur yufidu takra yana ba da fa'idar maimaita aiki idan aka rataya shi da sharaɗi ko sifa saɓani ga hanafiya da kuma sashen malikiya da masu faɗi innahu la yufidu ma'ahum at-takrar cewa baya bada fa'idar takrar tare da su tare da sharadin da sifa din su sun ce ko da an an allaka shi an rataya shi da sharadi da sifa la yufidu takrar hanafiya kenan da ba'dul malikiya na'am to misalin ratayar amru da sharadi fadin Allah ta'ala fattaharu in kun kasance masu janaba to ku yi wanka to kaga wannan ya kayakta da tun tunda an rataya shi da ne da sharari. na'am misalin ratayarsa da sifa faɗin Allah ta'ala faɗa'o a diya kuma a tsariku kaga wannan sifa ne a yi allabi ya sirik wannan kamar an ce ne in ya sirik tsarikun faɗa'o a diya kuma mm, domin abin nan a ismul fa'il da yake zuwa da sifa yana matsayin kamar sharaɗi ne mm, wato in ya yi sata mai sata in ya yi sata to ku yanke hannunsa bai nuna eh, so kaga wannan ya ko koyaushe ya yi sata za a yanke na'am da kuma azzaniyatu wazzani fazidu kullu wahidin minhu ami atajalta koyaushe yayi zina koyaushe ta yi zina za a yi bulalar don haka tsahara wanka sai ta sai ta rinka maimaituwa da yanke hannun shi ma zai maimaitu da bulalar ita ma za ta maimaitu janabatu janabatu ko yaushe janabar janabar ta eh, janaba ne ku gyara ba jinaya ba ne yaushe janabar ta maimaitu da satar da kuma zinar kuma sai a ɗauki abin da aka rataya shi ɗinnan da aka ambata akan a ɗauke shi akan ya dullo alal marra bi karina da karina kamar yadda hajji ya zo bil istita'a wanda aka rataya shi da istita'a cikin faɗin Allah ta'ala walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila kaga wannan yaktabi takrar shi yasa ma aka tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam afi kulli am saboda haka a dauke shi alal marra yana buƙatar qarina sai da qarina na'am wa in duk da yake dai ayar babu sigar umarni a cikinta ko ai babu sigar amr a cikinta eh. walillahi ala nasi hijjul bait ba sigar amr bane tunda ala ne yazo hmm. sai dai wajabci eh magana kuma da ake a nan fa akan sigatul amr ne dan kada ka kawo masa wato iradi kace dan me za ka kawo wannan misalin ana maganar sigatul amr sai dai ita ayar fi hukumil amr a hukuncin umarni ne domin tana ba da fa'idar abinda amr yake ba da fa'idarsa shine wajen ci. <laughs> na'am wa zakara babu eh, sashen malaman usul ya ambata cewa mahallin sabanin nan wannan sabani ne ake magana ne litakrar awil marra awil qadr awil mahiyya ko na'am fima ila kana shartu aw sifatu mahallin sabanin shine idan sharadin ko kuma sifar kullum minhuma ghayra illa kowanne daga cikin su ba shine illar aikin ba <laughs> amma idan suka zamanto su ne illar kamar ayoyin da suka gabata babu saɓani a cikin cewa wannan yufidu takrar zahirin maganar waɗansu daga cikin malaman usul cewa babu bambanci a cikin wannan kun ji tafsiri da suka yi cewa shi kansa al'amur ɗin alladhi yufidu takrar idza ulliqa bi shartin aw bi sifa da saɓanin idan ya zamanto sifar da sharaɗin ba illar fi'il ba illar aikin bane in suka zamanto su ne illar aikin to la khilafa kan cewa yufidu takrar kuma aka kuma dukkan ayoyin ai kaga illa ne wa in kuntum junuban fatahharu illar wanka janaba saboda ka ba wai sharadi bane duk da yake yazo a sigar amr amma yazo ne a sigar illa ita kwa illa ta fi ƙarfin sharaɗi. sababi ce haka zalika wasariqu wasariqatu faqta'u al'illa tsari ka. Hmm? duk da yake sifa ce kuma dama iktiranul wasf a bil hukum dullo ala illi a cikin masalikul illa kamar yadda zamu zo mu yi shi a cikin usul daga cikin abin da ake gano illatul hukum iqtiranuhu bil wasfi ya zamanto hukuncin ya haɗu da sifa haka zalika azzaniyatu wazzani fajlidu shi ma wannan sifa ce amma ita ce illatul hukum illa to idan illa ne la khilafa kan cewa yufidu takrar na'am kuma inna takarrura inda alƙari bihi sannan shi kansa takarrur din nan fa maimaituwa a wajen masu faɗi da shi ko da ba a rataya shi da sharadi ko sifa ba mahalluhu a mahallinsa mahallin duk sabanin nan yadda ya zama to babu bayani ga umarnin wanda yake zai haɗe abin da yake yiwuwa a cikin zamanin rayuwa baki ɗaya saboda a lokacin nan babu mai rinjayar da sashensa kan sashi da kuma ihtirazi wato takaituwa da fadinsa wal ihtiraz wal ihtiraz wannan bi qawlihi dinnan akwai iskali a cikin sa kaga wannan wata magana ce wahtaraza laysa wal ihtiraz hmm. eh wahtaraza eh istinaf ne wahtaraza bi qawlihi ma yunkin abinda ya faɗa ya ta'ibu ma yunkin wannan ma yunkin din faɗinsa da ya yi a gaba ya ishtarar an auƙati ruriyatin daga lokacin laruran mutum min aklin na ci a shurbin da sha wa hui dalika hmm? wato shi na wa min hadda naumin eh duk dai shi din ne ai wato idan idan ya zamanto kan cewa babu bayani wanda zai nuna kan cewar lokacin da aka nemi a yi aikin lokaci ne wanda yake rayuwa za ta iya za a iya yin aikin a cikin wannan zarafin na rayuwa ga baki daya a tare da cire abin da yake dole ana bukatar a togace shi na larurar mutum kamar bacci da ci da sha da zuwa banɗaki da sauransu an san ba lokacin da za a aiki ba to idan abin da ya saura za a iya yin aikin a ciki to wannan shi a takarrur ɗin da ake faɗa a ko da ba a rataya shi da sharaɗi ba ko da ba a rataya shi da sharaɗi ba idan ya zamanto babu bayani na wannan lokacin to shi za a ke magana akan takarrur amma idan akwai daga idan a cikin bayani za a gane kan cewa wannan muƙayyad ne da rayuwar mutum tare da togace abin da yake na larurat to wannan babu zancen takrar a nan wajen yusidu marra wahida na'am ومما ينبني على مسألة الخلاف في الأمر to daga cikin fa'idar wannan matsala ta saɓani a cikin al'amur shin al'amur yufidu takrar hal yufidu takrar shi al'amur hal yufidu takrar to ta'addudu sabab ma attihadil musabbab wato hmm? a'a wa mimma yanbani ala mas'alatil khilaf fil amr hal yufidu takrar shine to ta'addudu sabab shine mubtada din shine mubtada din ta'addudu sabab ma ittihadil musabbab mimma yanbani ala mas'alatil khilaf hmm. ka fahimta an fahimta eh. wato daga cikin abin da yake ginuwa akan wato fa'idar wannan saɓani na mas'alatul amr hal takrar shine wannan mas'alar ta'addudu sabab a ma'attihadil musabbab ya zamanto sababi da yawa abinda kuma yake sabab abinda kuma yake sababawa ɗaya ne hmm? wato abu ne guda ɗaya amma yana lahu asbab muta'addida hmm? hal ya ta'addadu bi ta'addudi sabab aula shin al'amur hal ya ta'addad yana yana wato yawaita bi ta'addudin sabab da yawaituwar wato sababin nasa aula ko ko baya yawaituwa kamar hikayatul azani masalan a cikin wanda yake cewa al'amur ya dullu ala takarrur mutlakan ma wajihul itlaq me fuskar mutlakan din da yace me ma wajihul itlaq da yace hal yufidu man yaqulu bit takarruri mutlaqan me yasa ya kawo wannan mutlaqan biduni biduni qaid wa qaid nashar aw istifa shine wajhul itlaq yani biduni ta'alluq bil shart aw istifa shine al-amru da takarrur mutlaqan ba tare da qaidi ba mhm. ko kuma aka rataya shi da sifa ko sharadi to shi a wajensa ta'addada indahu hikayatul azan inda ta'addudul mu'azzinina hikayar azan yayin da masu yin kiran sallah suka yi yawa sai shi ma ya zamanto yufidu takrar ko yaushe aka yi kiran sallah sai ka yi hikayatul azan eh. saboda aka ce ka zauna ke ta hikayar saboda ya ta'addadu sabab mai mai yi hikaya ba kana gamawa wani ya fara shi ma sai ka fara ne ai wannan ne surar ta'addudu sabab ma ittihadul musabbab me al musabbab din hikayatul azan al sabab ne jin azan to al mu'azzinun din suka yi yawa to wannan ai wannan hikayar wanda yake shine musabbab din haka su ma za su yi saboda ka ce al'amur yufidu takrar eh a wai a yana gaya maka samar a cikin wajen wanda yake cewa al'amru ta zai takrar idan ka kai sau ɗaya shi shikenan amma wajen wanda yake cewa al'amru yufidu takrar to yayin da aka samu aiki wanda yake ya ta'addadu sababuhu ma ittihadil musabbab to wanda yace al'amru yufidu takrar mutlaƙan. ko ya ce in ullika bi qaidi sharti aw sifa to sai zaman to sai kai tai to shine sai shine ya kawo misalin da hikayatul azan samar wannan samaratul khilaf ne na'am kama atshawa kama atshawa hmm, shi ma hmm. eh a yanzu idan mun a cikin nan majalisun mutum ɗaya a tishawa in wani ya sake sai a ce kenan ba za a yi masa ba eh? to amma dai shi ma wannan surarsa ne ya ta'addadu bi ta'addudi sabab wannan addu'ar za ka yi masa to za ka ce al'amru yufidul marra saboda haka in kai mutum ɗaya shi kenan don wani ya yi shi ba za ka yi masa ba so saboda mai saboda al'amri fi takrar ko ko ba matsalar ba daban-daban amma da duk dai ayi umarnin ne dai guda ɗaya ne ko idan to ai shine yake cewa masu cewa akwai kaidi ko masu cewa ma mutlakan babu kaidi su za su ce dama ya takarar amma masu cewa marra wahida ba tunda shi mutumin wanda za ka cewa ba shi ne ya sake maimaita eh kuma umarnin akan wanda aka yi an ma farko umarnin farko da aka akan wanda ya ah. sai wani ya kare shi an kare wani umarni shi kuma wani umarni ne akan nasa na'am to ka kawo masa mafita <laughs> to na'am wa man la fala eh na'am لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول تو شيني فت الناس ومن لا فلا تو هذه شرحة تامنا ومن لا فلا ها yawa man la ya ƙolo bitakrar mutlaƙan shi kuma fala shi wannan fala ya zama na'am a cikin furu'a a cikin ilimin furu'a fikihu akwai matsaloli wanda almusabbab abinda aka yi sababinsa ya zamanto ya ta'addad yana yawaita yana zamanto yana yawaita a ittifaqan wanda babu sabani akai a wani kuma a waɗansu masail ɗin kuma abin nan sababin ya ta'addad aikin yana yin ta'addudi yana yawaita a bisa saɓani wato wannan misali ne kawai ya kawo na hikayatul azan a furuwa akwai su da dama wanda a waɗansu za ka samu ya ta'addad yanzu kamar wanda kuka kawo na atishawa ɗin kaga shi ma ya ta'addad a waɗansu kuma za ka bil ittifaq wannan kamar wannan ai bil ittifaq ne akwai a wani kuma wanda yake zai zamanto ala khilaf nazama maryara mayyara ba mai sharhin tofa hmm. Hmm. A mayara ya yi wake su a cikin takmil ɗinsa takmil na qawaid al-fiqhiyya sahib nashr al-bunud ya cika shi fi sharhihi fandurhu to ka dube ka duba shi gashi nan kala mai yara fi takmil in ya ta'addad sababin wal mujibu muttahidun kafi كناقض سهو ولوغ والفدا حكاية حد تيم من بدا وذا الكثير والتعدد ورد بخلف أو وفق بنص معتمد وقد, وقد نظمت ما تعدد اتفاقا أو على خلاف بقولي وما تعدد فوقف قرة أو دية ومهر غصب الحرة أقيقة ومهر من لم من لم تعلمي والثلث من بعد الخروج فاعلمي والخوف في فاء المصرات وفي كفارة كفارة الظهار من نفاية في وهدي من نذر وهدي من نذر نحر ول نحر ولده غسل غسل إن الولغ يرى آه، بأدده حكاية المؤذنين والسجود تلاوة وبعد تكفير يعود قذف جماعة وثلث قبل أن يخرج ثلثا قاله من قد فطن كفارة اليمين بالله على لقصد تأسيس من الذي ائتلى وأنا في أن يفكنت na'am ta bukatar sharhi in aka bi su insha Allah sai kwaye zai je mana sharhinta? Hmm? na'am hmm. na'am masail ne ga sunan ya kawo su wanda yake ya ta'addadu sabab hal ya ta'addadu al-mujab aw la ya ta'addad masail da dama kam wannan misali ɗaya kawai ya kawo na abin nan to min ha ga shi karanta daga ciki akwai yawaituwar diyar aljanin a ɗan da ke ciki ko kuma algurra ita wato bai wadda za a bayar eh algurra ba inda inda ta'addudul janin yayin da ya zamanto dan da ke cikin suna da yawa kamar wato idan aka yi barin mutum ya sababa barin ciki idan ya biyu ne to diyar za ta yi ta'addudi sai zamanto gurra kenan baiwa biyu za a bayar hmm? na waminha ha daga ciki akwai ah, ragon yanka ah, ragon suna inda ta'addudil walad yayin da ƴaƴan suka zamanto da yawa in ciki ɗaya ne <laughs> na'am daga ciki akwai yawaituwar sulus na dukiya bayan mutum ya fitar da sulusin idan mutum ya yi bakancan haka idan mutum ya yi bakancan cewar zai fitar da sulusin dukiya zai fitar da zai fita daga cikin dukiyarsa abin da ya lizimci ike lizimtarsa shi ne thuluth ko mutum ya bakancan haka to shi ma idan ka fitar da sulus din hal yalzam idan ka saboda yana yufidu ala takrar kan cewa to wannan sulusun ma sai ka sake fitar da wani sulusun wa haka za <laughs> na'am na'am eh, na sulus ka fitar da sulusun dukiyarka bari mu ga abin da ya ce a cikin nan walsulsu min ba'adil khuruji fa'alami shine idan wanda yayi bakance cha zai fita daga cikin dukiyarsa baki daya abin da yake lizimsarsa a sulus to wannan bakancen da kai hal yatta bi takrar in kace yatta bi takrar in ka fitar da sulus sauran ma kaga zai kace ai yana lizimtinka sai ka sake fitar da sulusun eh, shi ma kuma bayan wannan har sai sun kare ke <laughs> na'am na'am idan huyitin bi tahiyatin fa hayyu eh shi ma wannan gaskiya ne shi ma wannan yartabi shi ma wannan ta'addudu sabab ma tihadil musabbab ko shi wani ya maka sallama ba za ka ce shi kenan ai tun da ka a majalisin ka amsa sau ɗaya in aka zo ba za ka sake amsawa ba wulugul kalbi fil ina hal ya ta'addad bi ta'addudil kilab hmm. eh, eh, idan karnuka biyu ne suka zo suka yi lallage ɗaya ne za ka yi ko kuwa <laughs> ai duk gashi yana daga ciki wato shi ne wato kurinka wato abinda duk wanda yake nuna muku kan cewa ba wai kawai shaci faɗi malamai suke yi ba suna rabɗin abubuwan su da ka'ida ne ko bai kamata ka ɗauki ka'ida a babi ba ka je ka rusa ta a wani babi in ka ɗauki ka'ida ka ce kai ga akan abin da kake al'amur yadda takrar don aka ce maka to yalzamuka kaza to dole ka samu jawabi ba ka bugu da koma ka ce a to yanzu kuma bana faɗan wannan bana riko da wannan ka'ida abinda malamu yake ta faɗa kenan Sheikh Muhammad Sheikh Muhammad abinda Sheikh Muhammad yake ta faɗa kenan yake cewa inda zaka gane wato rashin manhajiya inda zaka gane rashin manhajiya a cikin ilimi da kuma kan cewa ilimi mutum ba akan usul yake ba ba akan qawaid yake ba ka gayi riko da ka'ida a babinta a kitabun tahara idan ya je mu'amalar sai ya warware ta ko gayi riko da ka'ida a cikin kitabun buyo idan ya zo wajen aure sai ya warware ta hmm? saboda yana tafiya ne ba ala usul ba eh, duk yana wani yana daga cikin ya ta tabbatar rukas hmm? na'am hmm. al'amur yadda zai takrar ko ko ya tabi mutlaqul mahiya. wallahi ni dai sai in dauki maganar ibn al-hajib yafi mutlaqul mahiya. at-takrar kawl marra wannan sai ka samu wanda sai ka samu qara'in da qara'in a zaka zaka mm. da qara'in zaka yi amfani ni sai ni dai haka nake ganin kamar ya kamar ya fi hujjarsa ta fi ƙarfi kuma ya fi watakila zai fi intizamin abubuwanka shine na wahalli marratin au itlaqin jalako itlaqin shine qala akharu innahu li mutlaqil mahiyya la li takrarin wala li marra wa alayhi al muhaqqiqun wa ikhtarahu ibn al hajib wa imam al haramain eh, saboda wani lokaci zaka eh, kuma zaka fi kubuta eh, balantana kar a ce kana dili dali <laughs> eh in karina din da karina shi kenan sai ka faɗa ba za a yi maka ilzami ba a ce ka dauki ka'ida ka zamanto ka yi jumudi a kanta in ka kasa fita masha Allah alhamdulillah dai muna ana fahimta da masail din ko subhanakallahu wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk